ziyarar da gwamnonin sabuwar pdp suka kai majalisar dokokin tarayya ya zama mizanin gwada irin karɓuwar da suke da shi tsakanin 'yan majalisar jam'iyyar da ke da rinjaye duk da ziyarar ta ta da kura da ta kai kusan ba hama ta iska amma 'yan sabuwar pdp karkashin kawu baraje na ganin sun samu gagarumar nasara shugaban jam'iyyar bamanga tukur ya ce masu riƙe da kujerun siyasa a sabuwar pdp ka iya rasa mukamansu. gwamnan sokoto aliyu takardawa mako ya shura wannan barazana ita majalisar tarayya ta majalisar tarayya na majalisa yan reps sun sa sun kai mutum ɗari uku. ma mutum bakwai ne kwasu tashi suna nuna eh, wani ra'ayi na hakki nan majalisar gaba ɗaya nan tana tare mu domin inda su kirin jaye ai ba za ku je wurin ba ina tabbata maka cewa ya ƙara muzanta wanda suka yi wannan mutane suka sun ce sai abu don su in kawai 'yan kwar mutane ɗan kwara ɗaya mutum daga bayelsa dan kwara biyu daga kwaibam guda ɗaya daga bas dan mura ɗaya daga Plateau su ne duka duka su mutum bakwai ne to mutum bakwai cikin mutum ɗari kudu arabu ai ba sa na koyin ba. amma baka ganin wasu baka jima su waɗannan 'yan majalisa tsoro tun da shi shugaban jam'iyyar Bamanga Tukur ya ce duk wani dan majalisa da ya zo bangaren ku zai iya ma rasa kujerarsa. ai magana ba manga tukuru ba ta da bambanci da magana banza abinda an magana shine tsarin mulkin jam'iyyar pdp kudar mulki na Najeriya su ne magana ba magana ba magana ba magana ba ba ta bace da magana Sale Ashaka duk magana <laughs> magana ce wanda yake ba ta je da abin da magana ta shari'a ta hujja ake ba magana ce ta son zuciya ko ina isa saba ba haka bane an wannan ana ga amta wannan matsayi Sale shin shugaba Jonathan ka iya hada kan jam'iyyar zuwa bakwai ga watan gobe Isa ta fi da Riman Muri dan kwamitin zartarwar jam'iyyar ne na ƙasa kowa ba zai sami abin da ransa yake so ba wayanda suka ce sai a musu kaza a musu kaza a musu kaza ba su samu ba shi gefen president ba za su sami yadda suke da komi ya tafi daidai ba tun da an shiga rigima dole wani ya bayar wani ya ɗauka dole kuma shi shugabanmu ba manga da shugaban mu shugaban ƙasa president jonathan dole ransu ya ɓaci amma idan ka duba jonathan ina har yanzu bai yada darajansa na ya ci ga faɗa ba ya ce a zo a zauna har yanzu dai yana ɗaukan hanyar sulhu bai yada sulhu ba. Sai dai gwamnawa mako na ta babar yiwuwar cimma sulhu. Misali ranar Lahadi wuce ya kira magonu taro na biyu kenan ko na uku da kira maka da shi gwamnati sauran masu haƙƙi ga wannan jam'iyya na neman sulhu. Maka yi alƙawla cewa kowa ya kama bakinsa a rage magana domin a samu maslaha. Sai gashi makarbashin to suna suna bada bayani sabani abin da shi president ya bada umarni kuma abin da aka yi. Kenan ya zan kuma ɓan lokaci kurum. Idan president zai zo ya jagoranci miti shi gwamnati da kansa. A yi matsaya sannan safe wani irin nashi wani essay na banza je ya sai ce wai kaza kaza da saban haka to ai abin abin kenan ya nuna kenan mu kenan mu tizo ci mu matsa sauran maganganu maganganu amma gaskiya tun farko da ake da abin bai kawo haka misali wannan dai shine mafi girman rikici da ke neman wargaza jam'iyyar da ke mulki a Najeriya tun kafuwarta 1998 Salihu Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya